salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bai haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan tasha ta mu mai albarka ta ansaru da awati sunna ga wanda bai taɓa kallon mu ba sai a daidai wannan lokaci a daidai wannan rana yana da kyau ya danna subscribe da kararrawa da like domin samun shirye-shiryenmu sababbi kai tsaye lokacin da muka dora a wannan tasha mai albarka kuma akwai tashar mu ta nasiha gare mu tv ita ma yana da kyau a koma a danna subscribe da kararrawa da like domin samun sababbin shirye-shiryenmu na waccan tasha din mai albarka to muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan tasha mai albarka kuma muna da tsararruka wanda muke yi domin tunatar da al'umman mu musamman al'umman musulmai a wannan tsari da muka shigo da shi mun zo ne domin mu gyara mu wajen musamman karatun alkur'ani za mu fara tun daga fatiha mu taho nasi falaki ulhuwallahu har zuwa sama in allah ya ba mu aran lokaci har zuwa suratul bakara insha allah tsarin da za mu bi wajen wannan karatu shine ne za mu karanta bakin mu karanta mu maimaita mu karanta mu maimaita sannan mu fito da kurakuran da mutane suke yi yau da kullum sannan idan muka gama za mu fito da ma'anonin ayoyin domin mu ji abin da muke karantawa muna fahimtar ma'anarsa domin wannan zai ƙara mana shauƙi da kuma jin daɗin wajen karatun alkur'ani mana idan muna karanta muna fahimta abin zai yi mana shauƙi da jin daɗi to insha Allahu za mu fara musamman fatiha yana da kyau mutane kwarai su lura domin ginshikin sallah ce manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an ba ma'ana fatiha kenan in aka ce karanta fatiha ba wai ka karanta ta daga farkon ta har zuwa karshen ta shine ka karanta fatiha ana ana magana cewa ka karanta daidai tun daga farko har ƙarshe ko da ka karanta daga farko har ƙarshe amma ba daidai ba ka canja wasu wasala ka canja wasu ayoyin to wannan za a ɗauka baka karanta fatiha to da yawa mutane suna yin sallah kuma ba sa karanta fatiha kuma an ce in baka karanta fatiha ba ma'ana daidai kenan ba ka da sallah to yana da kyau mu lura kwarai za mu karanta fatiha a karance mu fito da kurakuran da ake a wajajen da mutane yawanci suke kuskure sai mu gyara idan aka ci gaba da bibiyan mu a shirin insha Allahu za mu dinga fito da irin waɗannan surori gajeru tun daga ƙasa sai mu sama insha Allahu domin gyaran karatunmu na yau da kullum a gida za ka iya zama ka dinga bibiya wannan karatu mai albarka yanzu za mu shiga cikin karatu insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba to amma kafin mu je mu fara karatu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo insha Allahu sai mu dora. Mm. sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook yi dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara wannan tasha hanya hanya abu da take to masha Allah barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka kamar yadda muka yi muku alkawari kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci za mu fara karatu insha Allah da haka sai a saurara kamar haka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 sura ta gaba wajen karanta za ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim rahim maliki yawmiddin akwai ruwa da za ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin iyaka ake cewa iyaka ba iyaka ba to mutane suna kuskure a daidai wannan bangare sai su iyaka na abudu iyaka na abudu wannan kuskure ne iyaka bishadda iyaka na abudu iyaka na abudu wa iyaka nasta'in nunin ce a ƙarshe nasta'in ba nasta'in ba ba nasta'in ba iyyaka na'budu wa iyyaka to wannan shine yana da kyau a lura da wannan sai kuma a ihdinas ihdinas mustaqim ba ihdina ba ihdina siratal mustaqim wannan kuskure ihdinas ihdinas mustaqim zaka ce ihdinas siratal mustaqim mustaqim mimun ci a ƙarshe mustaqim maimakon musta'in ko musta'im da makamanci wannan ihdinas siratal mustaqim sai kuma me siratal ladina siratal ladina an'amta ba an al'amta mutane da suna ce al'amta an nunin ce an amta an amta siraɗar lazina an amta alaihim an amta bilfataha ba an amtu ba siraɗar lazina an amta alaihim yana da kyau a lura da wannan an amta alaihim ba alaihi ba an amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذاك غير المغضوب مغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين با بارالين با بالالين با ولا الضالين الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين to wannan shine kuskuren da ya kamata a fahimta kafin mu shiga sura ta gaba za mu maimaita insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 to za mu shiga sura ta gaba insha Allah bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ أكيشا قل أعوذ كما ذاك أعوذ قل أعوذ سيكا قل أدوان با قل أعوذ با با قل أعوذ با قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ bi rabbin nas sai ka ce malikin nas malikin nas ilahin nas ba ilaihin nas ba suna cewa ilaihin nas kuskure ilahin nas min sharril waswasil khannas min sharri ba min sharri min sharril waswasil khannas الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس ba min aljannati ba wasu na cewa min aljannati wannan ana neman tsari daga aljanu kai kuma kana neman tsari da aljanna in ka ce min aljannati kana neman tsari da aljanna kenan ko min aljunnati min aljunnati daga garkuwa kenan min aljinnati wan nas to wannan shine suratin nasi idan muka zo insha Allah shafi daidai zamu dinga yi yau da yake ya haɗu da fatiha shi ya samu kaɗan zarta a shafi da zamu shiga sura ta gaba bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد akwai gyararraki shi ma za ka ce kul a'uzu bi rabbil falaq kalkala kubra akwai kalkala subura akwai kalkala kubra قل أعوذ برب الفلق سيكسي آه، مي إكفائي كنا من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر النفاث ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب واسنا كسكوري ومن شري ومن شري غاسق ومن شري الغاسق تو اكو جارا ومن شري غاسكين اذا وقب ومن شر النفاثات نفاثات ومن شر النفاثات نفاثات ف ومن شر النفاثات في العقد في العقد kulli kenan shine uqat ba ba aqad ba sai ka ce fil uqat ba uqid ba to yana da kyau a gyara a wa min sharri hasidin iza hasad wa wa min sharri hasid wasu na faɗa wa min sharri hasid kuskure ne wa min sharri hasidin iza hasad wannan shine yanda ake karanta suratul falaki sura ta ƙarshe wacce za mu tsaya a kanta insha Allah shine suratul ikhlas bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم wa ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تشيما يناركو أغاني كرا كرا أكي أسورة الإخلاص سيكتي قل معنى قل هو الله أحد الله تبخيم الاسم الجلاله qul huwallahu ahad sai ka ce Allahu samad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yalid ba lam ba lam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wasu suna kuskure wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ba kufuwan ba ba kufuwan ba kufuwan ahad walam sai ka ce walam ya kullahu walam ya kullahu kufuwan ahad to wannan shine yanda ake karanta wannan surori masu albarka insha Allahu a kafin mu ɗora shirin za mu zo mu bayanin ma'anoninsu za mu dan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo insha Allah sai mu dora Janda bi bole Allahu tare bi Allah barkamu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka mai mahimmanci. bayan mun ji karatu a takaici yadda ake karanta waɗannan surori ko iya su aka gyara za a sami alkhairi mai yawan gaske domin sallah mu ta dinga karbuwa da kuma karanta qur'ani daidai yana da kyau mu dinga kiyayewa kuma mu dinga bibiya ko bayan an gama karatun za ka iya zuwa ka dinga kunna kana saurara kana bibiya kana saurara inda aka gyara maka sai ka gyara za mu fara da suratul fatiha ma'anarta bayan bismillahir rahmanir da suna Allah mai rahama mai jin kai aka ce bismillah da sunan Allah nake fara wannan al'amar ko menene inda ka ce bismillah to zaka fara da sunan Allah ne kana neman albarka wannan sunan Allah Allah ya sa maka albarka a cikin abin da zaka fara da sunansa zaka fara sai ka ce ar-rahmana bismillahir rahmani ar-rahmani mai rahama gamammiyar rahama wata ta shafi musulmai da kafirai da dabbobi da aljanu da waye shine ar-rahman ar-rahim mai jin kai ma'ana ana cewa mai jin kan muminai a lahira wanda ita wannan rahama din ta keɓanci iya muminai ne a lahira banda kafirai bil mu'minina ra'ufur rahim kaga sai aka ce zai zamto ar-rahim ne shi Allah mai jin kai ne za ta keɓanci muminai a lahira ita wannan rahama din banda kafirai to sai aka ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai aka ce talikai halittu kenan gaba ɗaya da ce alhamdu din nan dukkanin dangin yabo dukkan wata jimla da zaka jimla ce ka bariya. da ake gaya maka cewa wa dukkan wani yabo da za ka yi shi da dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alami ubangijin halittu shine dukkanin halittu daga aljanu da mutane da mala'iku da dabbobi da, sauransu dai duk yana ɗaukar wannan alam kenan wa kulli masu walla alam duk abin da yake saɓanin Allah nan alam ne to shine rabbil alamin sai ka ce mai arrahmanir rahim mai rahama kuma mai jin kai arrahmanu mai rahama arrahimu mai jin kai na yi bayani ɗazu rahama ta yalwaci kowa da kowa musulmi da kafiri da kowa sai arrahim shine wanda ya zamto ta keɓanci muminai a lahira sai aka ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako addin shine alhisab ranar sakamako kenan wannan ana magana a kan cewa al'amari baki ɗayansa Allah shine ya ya mallaki wannan ranar sakamako ɗin an siffanta cewa shi Allah maɗaukin sarki shine wanda ya zamto maliki yaumiddin mamallakin wannan ranar sakamako bayan an ce maliki yau mai sai aka ce iyaka na abudu mun ce iyaka ake cewa a larabci akwai iyaka iyaki iyakum iyakuma iyakunna wannan damiri ne iyaka gare ka na abudu muke bauta wa iyaka na sta'in kuma gare ka muke neman taimako sai aka ce iyaka na abudu gare ka muke bauta dukkan wata ibada na daga tauhidi da neman taimako da neman agaji da addu'a wannan ita ce bauta iyaka na abu kenan wa iyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako idan wani abu ya taso zaka ce a'udhu billahi ba an ce kul a'udhu ba kul a'udhu bi rabbin nas kana neman tsari da ubangiji mutane to gare ka muke neman taimako sai aka ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙƙi. ka shiryar da mu hanya wacce take miƙaƙƙiya shine addinin musulunci addinin annabawa gaba ɗaya siraɗan lazina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su da wannan shirya ɗin su ne muminai ma'ana dukkanin muminai kenan domin ka yi ni'ima a gare su ta musulunci siraɗan lazina an'amta alaihim zuwa tafarkin waɗanda ka ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba su waye aka yi fushi a gare su yahuda kenan saboda suna da ilimi kuma suna kauce wannan ilimin nasu ba sa aiki da wannan ilimin nasu ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba yahuda kenan wala dallin ko kuma batattu su ne nasara saboda suna bauta akan jahilci wannan shine a takaice ma'anar ita wannan sura mai albarka suratul fatiha ana ce mata sabaul masani ma'ana ayoyi guda bakwai walaqad atina kasaba min al-mathani wal ƙur'an kamar yadda Allah yake cewa ana karanta ta kamar dukkanin sallah dole sai an karanta fatiha wajibi ne idan kai sallah babu fatiha babu wannan sallah an sanya ita sallah kowace sallah tun daga azahar la'asar magariba isha asuba dukkaninsu kowace kowace raka'a sai an karanta fatiha wajibi ne ko da ba za a yi sura ba wannan fatiha a karanta ta daidai mun ji wajen farko na inda ake karanta ta sannan kuma ana rukuya da ita ma'ana wata cuta tana damun ka ko wata rashin lafiya za ka iya karanta kafa bakwai a tofa a ruwa ko a rike wajen inda yake ciwon a tofa a wajen kafa bakwai Allah zai bada lafiya ana rukuya da ita babbar sura ce sura ce mai albarka wanda ita ce ake ci mata sabaul masani wanda ita ce wannan fatiha din kuma ita ce fatihatul kitab mabuɗin littafin alkur'ani kuma an ce idan kai sallah ma babu ita to lallai babu wannan sallah ɗin ya zamto rukuni ce wajibi ce na sallah sannan sai aka zo suratun nasi aka ce bayan bismillah rahman rahim qul a bi rabbin bi rabbin nas ce. ina neman tsari da ubangijin mutane shine Allah subhanahu ta'ala. wanda ya halicce su kuma ya mallake su da sauransu to sai aka ce bayan ul a'uz bi rabbin nas sai aka ce malikin nas mamallakin mutane ilahin nas ba ilaihin nas ba in ka ce ilaihin nas zuwa gare shi mutane to ilah ubangiji kenan ilahin nas ubangijin mutane wanda ya zama to sifa ce guda biyu wanda aka bayyana akwai a ah, mudafin wa mudafin ilai ne ilahin nas ubangijin mutane to sai ka ce min sharril waswasi daga sharrin mai sanya waswasi shine shaidan abin da yasa aka ce masa waswas saboda yawaita yadda yake shafar mutane da gafal da gabal mana ya sanya su su gafala daga zikirin Allah mai yawan sanya waswasi ga mutane shine min sharril waswasi daga sharrin mai sanya waswasi alhannas wanda ya zamto mai buya a cikin zuciya daga nan aka ce masa yana buya a cikin zuciya ne to shine alhannas to sai aka ce allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi a cikin kirazan mutane ma'ana kirjinsu kenan cikin zukatansu zai shiga ya sanya maka wasu wasi minal jinnati wan nas na daga aljanu da mutane dukkana neman tsari za mu karanta ɗaya sura daga nan sai mu zo mu faɗi falala gaba ɗaya sai suratul falak bayan bismillahi rahman rahim sai aka ce kul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari da ubangijin falaki shine asuba sai aka ce min sharri ma khalaq daga dukkanin sharrin abin da ka halitta me ake nufi daga dukkanin abin da ma'ana sharrin abin da Allah ya halitta na daga dabbobi da duk wani abu mai motsi ko aljani ko mutum ko abin da yake dabba ce ko ƙwaro ne ko menene min sharri ma khalaq kaga wannan ya kunshi abubuwa da yawa daga dukkanin sharrin abin da ka halitta da wanda na sani da wanda ban sani ba to sai aka ce bayan min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab da kuma sharrin dare idan ya lullube da duhu to shine wa min sharri ghasiq kuma ina neman tsari daga dare ka san shi dare dama duk wani shari masu shari ma a lokacin suke kukkulla shi duk wani dabbobi irin su macizai da kunamu sun fi fitowa a wannan lokaci duk wani dai abu da zai zamto yana son duhu mai laifi ya zo ya abun a cikin duhu ba tare da an gan shi ba domin shari gasikin da kuma sharin dare iza wa kaf idan ya lullube da duhu idan ya yi wannan duhu to shine wannan wa min sharrin na daga kuma sharrin masu tofi uqat a cikin kulle-kulle su ne masu sihiri kana neman tsari da su dukkan wanda za su tofa wani abu ko su karanta wasu abubuwa na dalasim a cikin wannan kulle-kullen domin a yi wa mutum a shari da kuma a sihiri to kana neman matsayi da su min shari wa min sharrin na fatati daga kuma sharrin masu tofi fil ukat a cikin kulle sai wa min sharri hasidin iza hasad da kuma sharrin mai hasada yayin da ya nufin wannan hasada din wa min sharri hasidin da kuma sharrin mai hasada iza hasada idan ya hasada lokacin da hasada ta motsa masa yake nufin zai wannan hasada din to kana neman tsari da shi to wannan shine ma'ana wannan sura ita sai kuma suratul ikhlas bayan bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya ce kul kul huwallahu ahad kace Allah shine ahadun daya daya wanda yake guda ɗaya sai aka ce ahadun ba a tsani da an ce wahida sai a ce isne ko ko a ce al'awwalu a tsani a su to sai aka ce ahadun ma daya daya wanda babu nabiyinsa ƙul ka ce huwallahu shine Allah al'ahadu wanda yake guda ɗaya Allahu samad wanda Allah ake nufinsa da bukata dukkan wasu bukatu a wajensa ake nema da dabbobi da aljanu da mutane da dukkanin halittu bukatunsu suna mai da su zuwa ga Allah ne kowa yana jira yana jiran taimakon Allah Allahu samad kenan Allah wanda ake nufinsa da bukata sai aka ce lam yalid bi haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba kuma ba a haife shi ba to shine Allah subhanahu wataala daga cikin sifarsa lam yalid shi kadai ne tunda an ce Allahu ahad qul huwallahu ahad sai aka ce lam yalid bi haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu bai kasance a gare shi ba kufuwan ahadin wanda yake mai kamanceceniya da shi a cikin halittu ɗaya daga cikin halittu to shine walam yakul kullahu bai kasance a gare shi ba kufuwan ba ufan ba ba kufa'an ba kamar yadda mutane suke ce walam yakul kullahu kufuwan ahad bai kasance a gare shi ba yana da masiri kwatankwaci ahadun ɗaya daga cikin mutane to waɗannan surori masu albarka ana ce musu mu'awwazat kafin mu je kafin mu dora za mu ji hutun takaitaccen lokaci insha Allah idan muka dawo sai mu dora Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mika godiyata ga duk al'ummar da suke bibiyan mu a wannan tasha ta da wato Sunna. Muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin shirye-shiryenmu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ko domin neman ƙarin bayani sai ku kira mun gode masha Allah barkamu da sake dawo a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka to waɗannan surori mun fara magana a su ana ce musu al-mu'awwazat in su uku ne kenan kul huwallahu da falaki da nasi idan kuma su biyu ne falaki da nasi ya ce a ce musu mu'awwazatani ko mu'awwazataini ma'ana surori da ake neman tsari da su inda ake karanta su wajaje ne da yawa kamar misali lokacin da mutum zai kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da cewa mutum ya haɗa hannayensa guda biyu sai ya karanta kul huwallahu sai ya karanta falaki sai ya karanta nasu sai ya shafa a jikinsa kaga ɗaya kenan har ƙasa sai ya sake haɗa hannunsa ya karanta kul huwallahu sai ya karanta falaki sai ya karanta nasu sai ya sake shafuwa har ƙasa sai ya sake haɗa hannunsa ya karanta kul huwallahu sai ya falaki sai nasi sai tofa a hannun sannan sai shafa a jikinsa ba wai ka karanta kulwalla uku ba falaki uku nasu uku ba haka ake yi ba yanda na kwatanta din to kaga nan ma aka ce za a baka tsari dukkan wani shari Allah zai kare ka haka bacci ka tashi lafiya wannan abubuwan da muka karanta a cikin ma'anonin na surorin Allah zai kare ka daga sharrin su inda ya kai su lokacin kwanciya sai ka hada da ayatul kursi insha Allah sannan ana karanta su a bayan dukkanin sallolin farillai in ka idar da sallah asuba bayan ka addu'o'i da ake astaghfirullah astaghfirullah zuwa ƙarshe to sai karanta qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku sannan sai in aka zo a zahar nan ma sai karanta qul huwallahu kafa daya falaki daya nasi nasi daya la'asar ma sai karanta qul huwallahu daya falaki daya nasi daya magrib sai karanta qul huwallahu kafa a uku da falaki ita ma uku nasu uku to sai ka zo isha'i ta ma kai ɗaiɗai waɗancan guda biyun su ne ake yin uku uku to kun ga wajajen da ake karanta su bayan sallolin farlaki da kuma mai a shafa'i da wuturi in aka zo shafa'i za a karanta za a karanta falaki a raka a farko nasi sai a karanta wani kai raka a ta biyu sai a karanta nasi idan aka wannan a falake wannan shafa wuturi nake so in ce kenan shafa'i za a karanta sabbi raka a farko raka ta biyu a karanta kuliya to aka zo shafa'i wuturi sai a karanta kul huwallahu ita kadai ko kuma a hada da falaki da nasi kamar yadda manzo Allah yake wata ran an karanta kul huwallahu kadai shikken wata ran kuma sai a karanta kul huwallahu a hada da falaki da nasi nan ma wajen karanta su ne kamar yadda aka sani insha Allah sannan kuma ana yin ruƙuya da su suma idan abu yana damun ka na rashin lafiya za ka iya tofawa inda yake damun ka ko a ruwa a ba mai ciwon ciki ya sha a tofa masa ya sha ko mai ciwon ciki ko ciwon kai a kama a karanta a ƙara da waccan fatiha kafa bakwai sai a yi kulwalla uku falaki uku nasi uku to sai a ɗora hannu inda yake ciwon in kuma karanta za a ruwa a tofa a ba mai mai ciwon ya sha duk ɗaya ne in ciwon kai ne a riƙi sai a karanta to wannan surori ne masu albarka wanda tarihi ba zai manta da su ba lokacin da aka yi wa manzo Allah sallallahu sihiri mala'ika guda biyu suka zo suka same shi ɗaya ya zauna kusa da kafafuwansa ɗaya ya zauna kusa da kansa sai suka ce lalle wannan mutumin an masa sihiri labidu bin al shi ya masa sihiri ya jefa a wata tsohuwar rijiya to sai aka umarci sai na ali da wasu sabai suka je suka ciro a ga an hada da kum din manzan Allah sallallahu da gashinsa da sauran abu aka daddaura aka jefa dijan ma ta yi jajawur saboda musibar sihirin manzan Allah ya kwanta bai da lafiya ya ta rashin lafiya sai yayi wani abun ma bai sani ba na bangaren magana ba wai na wahayi ba malamai Allah ya ce malami suka ce Allah ya kare shi daga bangaren wahayi bai taba canja wahayi ba na bangaren mu'amala sai magana da wani ya manta ya yi magana da shi saboda tasirin wannan sihir to sai suka zo suka ce ga abin da za a baka na tsari na wannan surori in dai kana yin su duk wani mai sihiri ba zai iya tasiri akan ka ba to kai ma a yanzu ya kai danwa musulmi in dai kana yin waɗannan surori bayan sallolin farilla din ana kare ka daga dukkan sharrin mai sharri mai makirci mai sihiri mai jifa in dai kana yin su yanda aka faɗa din nan inda ake kafa uku uku kai inda ake kafa ɗaiɗai kai to duk wani sihiri in yayi sai dai ya juya ba zai same ka ba ana yin sa in ya doso ka sai ya koma ya juya ya tafi wani wajen can ko ya fada kan wanda ya koma kansa ko kuma can da ya je fada kan mara addu'a to yana da kyau a kiyaye wannan maganin sihiri ne da kuma sauran abubuwa yadda ya kamata waɗannan surori a iya su a karanta su yadda ya kamata sai kuma a karatu na gaba insha Allah idan Allah ya kai mu za mu zo da surori na gaba da ma'anoninsu da yadda ake karanta su a ci gaba da bibiyanmu domin sake bibiyan mu ko wanda baya bai ga ma'ana bai taba ganin mu sai ya danna subscribe da kararrawa da like domin idan an dora sabon karatun sai ya gani domin ci gaba da bibiya haka za mu ci gaba insha Allahu idan Allah ya ara mana numfashi haka za mu tafi daga izu ɗaya sai ka ji an yi izu biyu sai izu uku sai izu biyar watan sai ga an ji izu arba'in watan izu hamsin insha Allah muna fatan hakan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana baki ɗaya sai a lokaci na gaba insha Allah wa wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa